أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسلي وأسلم على حبيبي وقدوتي وقرة عيني محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته so insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul kasas a jiya mun kwana ƙarshen aya ta 42 faɗin Allah maɗaukakin sarki game da yadda ya halakar da fir'auna da waɗanda suke tare da fir'auna Allah ya ce waje allahun a immatan ya da'una ilannar mun sanya su waɗansu jagorori ne da suke kira zuwa ga wuta ma'ana ta farkin fir'auna tafarkin waɗanda suke tare da fir'auna har zuwa ranar alkiyama duk wanda ya ɗoru akan wannan tafarki to kamar fir'auna sun mishi jagoranci ne zuwa ga gidan wuta a ranar alkiyama Allah ya tsare mu wa yawmal qiyamati la yunsarun Allah ya ce a ranar alkiyama ba za a taimake su ba ma'ana ba za su samu taimakon Allah ba wa atba'anahum fi hadhihi dunya la'ana Allah ya ce mun bi bayan su da tsinuwa a nan rayuwar duniya ma'ana mun nesantar da su daga rahama inji Allah wa yawmal qiyamati hum min al maqbuhin Allah ya ce a ranar alkiyama ma suna daga cikin waɗanda ake nisantar da su daga rahamar Allah Allah ya tsare mu to yau zamu tashi a farkon aya ta 43 Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب من madaukakin sarki ya ce walaƙadi a taina na musa kitaba Allah ya ce hakika mun ba mu annabi musa alaihi salatu wassalam littafi wannan littafi da Allah ya ba mu annabi musa shine littafin attaura abdullahi dan abbas ya ce bayan alqur'ani ba wani littafin da yake da daraja a gun Allah kamar attauran annabi musa ya ce shi yasa galibi a cikin alqur'ani ake hada ambatansu idan aka ambaci alqur'ani to kuma sai a ambaci littafin annabi musa attaura alaihi salatu wassalam Allah ya ce wa laqad ataina Musa alkitaba hakika mun ba ma annabi Musa littafi min ba'di ma ahlakana alquruna alula Allah ya ce bayan mun halakar da al'ummomin farko waɗanda suka shuɗe mutanen annabi Lutu sun zo ba su yi imani ba mutanen annabi Nuhu sun zo ba su yi imani ba mutanen annabi Salihu sun zo ba su yi imani ba da al'ummomin da suka zo tare da su waɗanda ba wanda ya san iya adadin su in ba Allah ba Allah ya ce to mun ba ma annabi Musa alaihi salatu wassalam littafin at-taura min ba'di ma a al-qurun al bayan mun halakar da karnoni da al'ummomin farko da suka shuɗe kafin annabi Musa sa linnas Allah ya ce kuma a taura wayar da kai ne ga mutane haske ne zuwa ga mutane inji Allah e inna anzalna at hudan fiha هدى Allah ya ce mun saukar da attaura Allah ya ce attaura ita ma akwai shiriya a cikinta Allah ya ce kuma haske ne ita ma attaura dukkan littafin da Allah ya saukar da shi to yana saukar da shi ne ya zama jagora ma waɗanda aka saukar wa shi wannan littafin jama'a muna fahimta idan ka sa alkur'ani gaba gare ka kace ya maka jagoranci to babu wani lungu ko wani kwana da za ku bi kuma ku yi tuntuɓe a hanyar domin wanda ya saukar da littafin masanin bayyana ne kuma masanin ɓoye ne idan lungun akwai abin da zai cutar Allah ya sani idan kwanan akwai abin da zai cutar Allah ya sani amma idan ka dau alkur'ani ka sa a bayanka ka ce kai za ka jagoranci alkur'ani to za ka je ka faɗa cikin halaka alkur'ani kuma maganan Allah Allah ya samu dace Allah ya ce basaira linnas wayar da kai ne haske ne ga mutane wa hudan attaura shiriya ce wa rahamatan kuma rahama ce la'allakum yatadhakkarun Allah ce mun bawa banu isra'ila mun ba wa mutanen annabi musa attaura ne allah ce domin su faɗaku domin su wa'astu allah ya samu na cikin masu wa'astuwa to sai allah ya ce وَمَا الشاهدين ولكن ما أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا تتلو عليهم Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma kunta bi janibil garbi Allah ya ce ai baka kasance a gefen yammacin wadin wadil muqaddas ba ma'ana wadin da aka ba ma annabi Musa wahayi na manzanci gefen dutsen turu sinin Allah ya ce manzon Allah ai baka wajen ma'ana duk abin da na duk abin da nayi wahayi ma annabi Musa wannan abin Allah ya ce baka nan ma'ana ba kana wajen ne ka samu labari ba Allah ce mun maka wahayi ne muka gaya maka abin da ya faru jama'a mun fahimta wa ma kunta bi janibil garbi Allah ya ce baka kasance a yammacin dutsen tsuru sinin ko a gefen annabi Musa alaihi salatu wassalam ba id qadaina ila Musa al-amr ay id auhayna ila Musa al-amr lokacin da muka yi wahayi ma annabi Musa Allah ya ce baka wajen wa ma kunta min shahidin baka zam daga cikin waɗanda suka halarci wannan wajen ba Allah ya ce wahayi muka maka ai labarin da manzon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar a cikin alqur'ani kissar annabi Musa tun daga farkon ta har zuwa karshen ta ai gaskata alqur'ani cewa sako ne daga Allah yake haka ne ko baka ba Allah yake ai baka wajen ba a garin ka ce zaune ba ba kuma kana tare da annabi Musa bane baka kuma kasance a gefen annabi Musa lokacin da muke mishi wahayi ba Allah ya amma ga labarin duk abin da ya faru ka zo ka da shi Allah ya wannan alama ce ta kai manzan Allah ne wahayi ake maka shi yasa ka samu wannan labarin in kwa mun fahimta walakin na an sha'ana qurunan Allah ya ce sai dai mun samar da wa'ansu al'ummomi a bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam fatatawala alaihimul umur rayuwa sai ta yaudare su rayuwa sai ta yi tsayi a kansu kowa yana ganin kamar ba gobe bane kowa yana ganin kamar ba jibi bane wannan abin da suka samu na tsawon rayuwa a cikin rayuwarsu Allah ya ce sai ta ɗauke su sai suka manta duk abin da aka yi wahayi wa annabawan Allah da shi dukkan ilimin da ya zo a hannunsu na shiriya sai suka yi watsi da shi Allah ya ce to gashi yanzu kai mun aiko ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ka tunasar da abin da suka yi watsi da shi a baya kafin zuwan ka jama'a muna fahimta domin ɗaya daga cikin abin da yake tatile ɗan adam ya hana shi rabautuwa a duniya ko a lahira shine samun cikakkiyar lafiya a rayuwar duniya jama'a mun fahimta lokacin da Allah ya maka ni'ima da rayuwa ya maka ni'ima da lafiya ya maka ni'ima a cikin kwanakinka to abin da ake bukata ka dinga ankara wannan abin ba mai dorewa ba mai bane duk daren dadewa akwai shimfidar da zaka je ka kwanta kwanciyar da ba za ka sake tashi a kanta ba wannan duk daren dadewa yana zuwa Allah ya ce walakin na an ana kurunan. Allah ya ce ai bayan annabi Musa alaihi salatu wa salam Allah ya ce mun tayar da waɗansu al'ummomi da yawa fata tsawala alaihim Allah ya ce rayuwa sai ta yi tsayi a kansu ma'ana sai burace burace sai ya shiga cikin zuciyarsu Allah ya ce sanadiyan haka sai suka lalace wahayin da ke hannunsu sai ya watse ya fita daga daga cikin hannunsu shiriya da take hannunsu Allah ya ce sai ta subce musu wa ma kunta sawiyan fi ahli madayan Allah ce kuma ai baka kasance zaunanne a cikin mutanen madayana ba tatlu alaihim ayatina kake karanta musu ayoyin mu ma'ana ai baka zauna a cikin madayana kayi awa ba balle a ce a zuwan ka madayana ne ka je ka samo labarin annabi Musa jama'a kuna fahimta Allah du yana kore cewa duk wannan abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi sallam wahayi kawai aka mishi na farko dai shi manzon Allah sallallahu alaihi sallam. Allah ya ce baka kasance a gefen yammacin annabi Musa ba lokacin da muke wahayi wa annabi Musa balle a ce a lokacin da ake wahayin kaji abinda ka zo kake gaya wa larabawa Allah ya ce kuma wa ma kunta sawiyan fi ahli madayana ai wa ma kunta muqiman fi ahli madayana Allah ya ce kuma baka je kai zaman madayana ba balle a ce ai zuwan ka madayana anan ne ka samu labarin zuwan annabi Musa har auren da annabi Musa ya samu irin abubuwan da suka faru da shi balle ka zo ka gaya wa larabawa Allah ya ce duka wannan bai faru ba mun fahimta walakin na kunna mursilin Allah yace sai dai mu ai masu aike ne wato duk lokacin da wani manzo ya gushe Allah yace kuma sai mu aika wani manzo a gurbin sa to ta wannan hanyar kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka labarta maka abin da ya faru da annabi Musa alaihi salatu sallam. wurare da yawa a cikin alqur'ani haka Allah ke gaya manzon Allah وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقبل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون الله يتلوك دا suke jefa alƙallumansu akan a yi kuri'a wane ne a cikinsu zai reni na na maryama Allah ya ce ai baka nan labari muka baka ta hanyar wahayi har ka san abin da ya faru da nana maryama alaiha salam jama'a muna fahimta to duk lokacin da Allah ya bada labari a cikin alqur'ani sai ya ce manzon Allah ai ba kana wajen bane tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaika Allah sai ce to dukkan waɗannan labarbaru ne irin na gaibu waɗanda baka tare da su kuma baka san an yi su ba Allah ya ce sai mu baka ta hanyar wahayi Allah ya ce kai kuma ka gaya ma al'ummarka wai duka waɗannan bayanai yan uwa ana so a gamsar da mu cewa Alkur'ani saukakken littafi ne daga Allah kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne ai mun fahimta ko dukkan kisar annabi Musa da muke karantawa din nan ai manzon Allah ba yana wajen ne aka yi abun ya faru akan idonsa ba amma ta hanyar wahayi aka sanar da shi to in kuma za a sanar da shi ta hanyar wahayi ya nuna cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne Allah ya samu dace to sai Allah ya ce wa من ربك لتنذر yace wa ma kunta bi janibi tur Allah yace kuma baka kasance a gefen dutsen turu sinin ba izna daina lokacin da muka kirayi annabi Musa alaihi salatu wasalam Allah ya ce baka nan walakin rahmatan min rabbika Allah ya ce sai dai mun sanar da kai abin da ya faru da annabi Musa tsakanin shi da mahaliccinsa da abin da ya faru da annabi Musa tsakanin shi da mutanen Madayana Allah ya ce kawai rahama ce daga ubangijinka litunzira qauman ma atahum min nabirin min qablika domin ka gargadi mutanen nan da mutanen nan da ma atahum min nadirin min qablika wadda wani mai gargadi bai taba zakke musu ba kafin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la'allakum yatadhakkarun Allah yace kai musu wa'azi ko za su wa'astu ka fadakar da su Allah yace ko za su fadaka jama'a mun fahimta waɗannan mutane da Allah yake ta ambata a Qur'ani alladina ma atahum min nadirin min qablihi wadda babu wani mai gargadi da ya zakke musu kafin manzon Allah sune larabawa litunbira qauman ma unzira aba'uhum fa gafilun Allah ya ce to mun yi maka wahayin alkur'ani Allah ya ce rahama ce da jin kai zuwa ga mutanenka Allah ya ce mun yi haka ne domin ka gargaɗi waɗannan mutane Allah ya ce waɗanda wani mai gargaɗi bai je ya gargaɗe su ba kafin ka Allah ya ce ka gargaɗe su domin ya zama an musu yankan hujja jama'a mun fahimta rusulan mubashirin wa munzirin li Allah ya kuna linnasi alallahi hujjatun ba'da rusul Allah ya ce manzanni ne ga sunan jingin na aiko su mubashirina wa munzirin waɗansu suna albishir Allah ce waɗansu suna gargaɗi ma'ana suna masu bishara suna masu gargaɗi suna masu bishara ga waɗanda suka bi Allah da rahamar da Allah zai musu a ranar alkiyama suna masu gargaɗi da jan kunne ga waɗanda suka ki biyayya ma Allah irin horo da hukuncin da Allah zai musu a ranar alkiyama me dalili Allah ce li Allah ya kuna linnati alallahi hujjatun ba'da rusul domin kar wata hujja ta kasance ga mutane akan Allah a ranar alkiyama jama'a mun gane ka je ka ce kai ba maka wa'azi ba ku ci ko ai ba a turo muku manzo ba Allah ya ce to dalilin da yasa muke turo manzanni kenan li Allah ya kuna linnati alallahi hujjatun domin kar mutane su samu hujja akan Allah ranar alkiyama su kawo dalili su kafa su ce to ai ba a aiko mana da manzo ba ya za a yi amana azaba Allah ya ce to ka gargaɗe su ka ja musu kunne ka gaya musu abin da nake so ka gaya musu abin da bani so jama'a mun fahimta wannan haka Allah ya tsara ma kansa wa ma kunna mu'adhibina hatta nan asa rasulan ولا Allah ya ce wa makunna mu'adhibina hatta na asa rasulan Allah ya ce ba mu kasance masu azabtar da bayi ba Allah ya ce har sai mun aika manzo ya je yayi gargadi jama'a mun fahimta Allah yake cewa a ƙarshen suratul faha walau anna أهلكناهم بعذاب بعذاب من قبله لقالوا ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى الله يقول ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله أي من قبل القرآن أو قبل مجيء الرسول الله يقول inda mun halakar da su mun damke su da azaba walau anna a halaka nafin Allah ya ce inda mun halakar da waɗannan ƙurayshawa kafirai waɗanda ba su yi imani da Allah ba min qablihi kafin zuwan alqur'ani laqalu rabbana to da in sun je kiyama da su ce ya ubangiji laula arsalta ilaina rasulan ai halla arsalta ilaina rasulan za su ce Allah yaya baka aiko mana da manzo ba fa nattabi a ayatika mu bi ayoyinka min qabli an nadilla kafin mu kaskanta kafin mu tabi Allah aida ka aiko mana to Allah abinda bai so kafa wannan hujja da za a yi din jama'a mun gani kaji kaji oh Allah kenan eh sarkin adalci A hakimi hakimina ai a adalul adilina idan kai ba daidai ba yace idan ba idan da idan da kuskure ne yace ba komai ka zo za ka yi daidai sai ka yi rashin daidai Allah ya ce ba komi idan ka manta ya ce ba komi <laughs> abinda za a kama ka da shi shine abinda ka sani kuma kai da gangan to akai da aikin shi sa duk dan wuta Allah ya tsare ni idan aka kai shi wuta za a sa shi a wuta kafin a buɗe ƙofan wuta a sa shi Allah sai ce ku tambaye shi abinda aka mai hisabi da shi ɗin nan ya zama shi ne sanadiyan shigansa wuta an taɓa mishi wa'azi ya ji sai ya ce eh, Allah na ji جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قال Allah ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran za a gargada kafirai zuwa ga jahannama Allah ya ce group group kowane group Allah ya ce akwai irin mugun aikin su jama'a mun fahimta haka za a raka yan wuta wuta yan giya akwai group din su daban yan tata akwai group din su daban mazinata akwai group din su daban yan luwadi akwai group din su daban Allah ya ce hatta idza ja'uha har sai sun iso bakin wutan Allah ya ce futi futihat abwabuha sai a bude kofofin wutan wa qala lahum khazanatuha sai masu gadin gidan wuta su ce musu alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum shin manzanni daga cikin ku basu zo muku suna karanta muku ayoyin ubangijinku akan waɗannan laifukan ba wa lika liqa'a yawmikum hadha basu gargade ku a game da haduwa da wannan inin naku na yau ba qalu bala sai ce sun zo mana ina kun ji ko walakin haqqat kalimatul azabi ala kafiri sai dai kalmar azaba ce ta tabbata akan kafiri to Allah duk inda dan wuta ya motsa sai an tambaye shi wai ihun da kake da kururuwan da kake yi dama ba a gaya maka da kai bane sai ce Allah an gaya mun danyi جماعة مفهمتها وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال Allah ya ce wa ƙalar ladina finnari wa'anda suke cikin wuta yanzu ba an sa su a cikin wutan wa ƙalar ladina finnari Allah ya ce waɗanda suke cikin wuta he suke likazanati jahannam ga mala'ikun da suke gadin wutan jahannama Udu'u rabbakum sai su ce don Allah ku taimake mu ku roƙa mana ubangijinku yukaffif anna yawman min al'azab ya sassauta mana azaban ini daya Abdullahi dan Abbas yace za su roki Allah ne a duk shekara dubu a ba su hutun rana daya Allah zai ce yaki eh ud'u rabbakum ku roƙa mana ubangijinku yukaffif anna yawman min azab Allah ya mana rangwame da afuwa na ini ɗaya na azaba qalu sai mala'ikun su ce musu awalam taku ta'atikum rusulukum bil bayyinat shin manzanninku ba su kasance sun zo muku da hujjoji bayyanannu akan wa'annan laifuffukan da ake azabtar da ku akan su ba ƙalubala yan wuce su ce an zo an gaya mana kalu u mala'ikun sai ce to ku roki Allah da kanku mu ba ruwan Allah ya ce wa ma kafiri na illa fi balal Allah ya ce ai roƙon arni roƙon banza ne Allah ya ce ba za a karɓa ba jama'a mun fahimta saboda haka Allah yake cewa ba wa ma kunta bijanibi turi baka kasance a gefen dutsen turu sinin ba walakin rahmatan min rabbik sai dai jin kai ne daga ubangijinka litundira qauman domin ka gargadi mutanen nan da ma atahum min nadirin wanda wani mai gargadi bai taba zuwa gare su ba min qablika kafin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la'allahum yatadhakkarun Allah yace ko za su wa'astu ko za su fadaku walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim Allah yace ba dun kar wata musifa ta afko musu ba ba dun kar wata azaba ta afko musu ba bima qaddamat aidihim saboda miyagun ayyukan da hannayensu suka aikata fa yaqulu su zo su ce mini inji Allah rabbana ya ubangiji laula arsalta ilaina rasulan Allah don me baka aiko mana da manzo ba Allah ce ba dun kar na azabtar da su sannan su zo gaba gare ni su ce rabbana ya ubangiji laula arsalta ilaina rasulan don me mu ba a aiko mana da manzo ba fanattabi a ayatika mu bi ayoyinka wa nakuna minal mu'minina mu zam daga cikin mu'minai Allah ya ce wallahi da ma ban aiko manzon ba Allah ya ce amma saboda a datse uzuri mawadda yake mabarnaci Allah ya ce sai mu kawo hujja a gabatar gaba gare shi kafin hukunci jama'a mun fahimta duk karatun nan da kaji ake yi ko dai ya zama hujja ne gare ka ko kuma ya zama hujja a kanka Allah ya sa mu dace Allah ya sa alqur'ani ya mana jagoranci zuwa gidan aljanna to sai Allah ya ce أولم يكفروا بما أوتي موسى قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك falamma ja'ahumul haqqu min indina lokacin da gaskiya ta je musu daga wajen mu inji Allah qalu sai suka ce laula utiya misla ma utiya Musa me yasa ba a ba wa Muhammadu irin abin da aka ba wa Musa ba jama'a kuna ji ka san mutum in bai san gaskiya ka ji ba artabun da suka yi da Annabi Musa wai amma yanzu ana kafa manzon Allah hujja da annabi Musa Allah ya ce falamma ja'ahumul a min indina lokacin da gaskiya ta je musu daga wajen mu qalu sai suka ce laula utiye misla ma utiye Musa wai don me ba a bashi irin abin da aka ba mu annabi Musa ba me yasa in dai shi Muhammadu manzon Allah ne shi ba a bashi sanda ta zama cijiya ba me yasa shi ba a bashi hannu mai haske ba me yasa shi ba a bashi tufa na waljara da walqumma da wadda fadi'a ba Allah sai yace awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu Allah ce to basu kafirce mu abinda aka ba Musa bane da Yahudawa ne suka zo suka samu Quraishawa suka ce yana ta wani karanto muku kissosin Musa a'a Musa an yi kaza a'a Musa ku je ku tambaye shi idan shi manzon gaskiya ne me yasa shi ba a bashi irin na Musan ba su kuma gauna sai suka zo sai suka ce ba laula utiya misla ma utiya musa me yasa kai ba a baka irin abin da aka ba wa musan ba Allah sai ya ce to ka ce musu awalam yakfuru bima utiya musa min qablu kuma ku koma ku je ku gaya musu da aka ba wa musan ku kun bi e ku din ba ku kafirce wa na musan ba yanzu kuke ta su a basu ku da aka ba wa musan kun yi imani da musan ka san qur'ani da martani in kana karanta alqur'ani wallahi ko kai ne mara gaskiya in dai zaka karanta alqur'ani ko kasar ka je ka saka ka ji yadda ayoyi za su dinga fetto maka eh duk in dai rashin gaskiya ne to sai dai ba za ka zauna kai yi tadabburin qur'ani ba duk suran da ka saka sai ka ji wa'azin irin naka a ciki haka ne idan kai dan fi wannan ne idan kai dan magudin zabe ne idan duk duk abin da kace wadda babu kyawu na rantse da Allah kowace sura ka je ka dauki kasar din ka saka in dai kana tadabburi sai ka ji ana jan kunnen ka a ciki ana gaya maka fa ta kusa ta zo ta same ka kai sauri ka gyara haka alqur'ani yake jama'a mun fahimta Allah yace awalam yakfuru bima uti Musa min qablu shin ba su kafirce ma abinda aka ba wa Musa bane tuntuntuni lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai fara da'awa allazina qalu inna allaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tina bi qurbanin ta'kuluhu nar suka ce to mu mun yi yarjejeniya da alkawari tsakaninmu da Allah Allah ya mana wasiya inna allaha ahida ilaina Allah ya mana wasiya Allah nu'mina li rasulin kar mu yadda mu ba da gaskiya da kowane manzo hatta ya atiyana bi qurbanin ta'kuluhu nar har sai manzon ya zo mana da wata sadaka wani kusanci wadda wuta zai sauko ya ci suka ce manzon Allah mu Allah ya mana wasiya duk wanda ya zo duniya duk wanda ya zo duniya ya ce shi manzan Allah ne to Allah ya ce ga inda za mu gane inna Allah ahida ilaina Allah nu'mina li rasulin kar mu sake mu ba da gaskiya da kowane manzo hatta ya atiyana bi qurbanin ta'kuluhunna har sai ya zo mana da wani kusanci wata sadaka da wuta za ta zo ta ci su gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya ce kulka gaya musu qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billazi qultum Allah ya ce ka gaya musu in manzan Allah bayi nan aka yi wancan Allah kan ai ya abin da aka yi Allah sai ya ce to ka gaya musu kad ja'akum rusulun min qabli ai manzanni sun zo kafina bil bayyinati da hujjoji bayyanannu wa billazi qultum da abinda kuka ce in zo da shi din su ma sun zo da shi falima qataltumuhum in kuntum sadiqina me yasa kuka kashe su in dai gaskiya ne kun ga alqur'ani ya fasa wannan tayar wadda ke tabbatar da alkur'ani Allah ke wahayinsa domin lokacin da suka kashe annabawansu ai manzon Allah baya wajen jama'a mun fahimta saboda haka Allah ya ce a walam yakfuru bima utiya Musa min qablu basu kafirce ma abinda aka ba wa annabi Musa bane da farko kalu suka ce sihirani tazahara ai qur'anin da attauran duka sihiri ne haɗin kai kawai aka samu a tsakaninsu ta zahara ai ta'awana suka ce da attauran da ƙur'anin duka ba za mu bi ba duka ƙarya ne kun gane magana idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana sai ya ce a duba attaura sai a duba sai a samu magana haka ne idan ya ce abu kaza haka ne sai su duba sai suka ga to za a samu matsala idan suka ce za su bi attauran da take hannunsu ba za su bi alƙur'ani ba to da su samu matsala sai suka ce da attauran da qur'anin duka bokanci ne ba za su bi ba kalu suka ce sihirani sihiri ne guda biyu ta zahara suka samu haɗin kai da taimakekeniya a tsakaninsu wa kalu suka ce inna bi kullin kafirun duka biyun mu mun kafirce ba za mu bi attauran ba ba za mu bi alqur'anin ba Allah sai ya ce qul fa'atu bi kitabin min indillahi to ku je ku zo da wani littafi daga wajen Allah huwa ahada minhuma wanda yafi at-taura yafi al-qur'ani bin shari'a yafi daidai attabi'uhu zan bi shi in kuntum sadiqin in abin da kuke faɗa gaskiya ne jama'a kuna ji ko in sun bullo tana kun ga Allah sai ya toshi yanzu dai sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ba za su yadda shi manzon Allah bane har sai an bashi irin mu'jizozin da aka ba mu annabi Musa Allah sai ya ce to ka gaya musu da aka ba wa Musan kumbi ne suka ce a mu bara mu bi ba sai an saukar da wuta ta ci wata baiko ta ci wata sadaka da aka ajiye Allah ya ce a'a ai manzannin da suka zo kafin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun zo da irin wannan abin kuma kun kashe su kun ga sun bullo ta nan sai a toshe nan ko to gaba sai suka ce kuma a'a. ai da attauran da alkur'ani duka biyu ma sihiri ne duka biyu mun kafirce Allah sai ya ce to mun ji ba za ku bi attaura ba ba za ku bi alkur'ani ba fa'atu bi kitabin min indillahi ku je ku zo da littafi daga wajen Allah huwa ahada minhuma wanda yafi shiryaswa akan alkur'ani akan attaura attabi'uhu ni Muhammadu dan bi shi in kuntum sadiqin ku je ku zo da shi tunda ba ku bi wannan ba ba ku bi alkur'ani ba to ku kawo naku in bi za ku iya zuwa da shi ne Allah ya ce ka ce ku je ku kawo naku za mu bi min indillahi daga wajen Allah kai karshe Alƙur'ani nan ba Allah ya ce fa'atu bi kitabin min indillahi ba ku je ku zo da wani littafi daga wajen Allah to karshe a ƙur'ani Allah ya ce kai ko ba daga gun Allah ba ko na ƙarya ku je ku zo da ƙur'ani na ƙarya na kage Allah ya ce ai wannan alqur'ani wala wijtama'atil insu لئن اجتمعت على أن يأتوا بمثل هذا القرآن Allah yace kullu inijtama'atil insu wal jinnu ala an a tubi misli hadha qur'an Allah ce inda za a samu haduwa tsakanin aljanu da mutane ala an a tubi misli hadha alquran akan su zo da kwatankwacin wannan alqur'ani Allah yace la ya'tuna bi mislihi Allah ce ba za su iya zuwa da shi ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahiran ai walau kana ba'dhum li ba'dhin mu'ina Allah yace koda jinnu suna taimakawa mutane koda mutane suna taimakawa jinnu am yaquluna tarahu qul fa'atu bi ashri suwarin mithlihi muftariyatin wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah yace sun ce kai ka kago Qur'ani Allah yace ku je ku zo da surori guda goma fa'atu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat ku je ku zo da surori goma na kagen na ƙaryan kwatankwacin Qur'ani wada ta tata'atun min lai kuma duk wanda zai iya taimaka muku koma bayan Allah akan a zo da wannan littafi akan a zo da wannan surori goman Allah ya ce ka ce ku zo da shi ya zo shi karshe Allah ya ce a zo da sura kamar inna a atsayina kalkausar Allah ya ce ita ma ta gagara zuwa Allah ya ce fa in lam yastajibu laka idan har ba su amsa maka ba fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum Allah yake ka sani abinda suke bi son zuciyarsu ce kawai ba gaskiya suke so su bi ba wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah Allah yake kuma babu wanda yafi bata kamar wanda yake bin abinda zuciyarsa take raya mishi ba tare da samun shiriya daga Allah ba yace shi ba zai dauki shiriya daga wajen Allah subhanahu wata'ala abinda Allah yayi wahayi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba abinda ransa yake so zai bi Allah yake bara ka samu wani batacce kamar sa ba inna Allah la yahdi alqawma zalimin lalle Allah bai shirye da mutane azzalimai Allah ya samu dace Allah ya albarkace mu to ga malami na yazo domin gabatar da waɗansu jawabai akan alqur'ani an abubakar salaf a wajensa na yi haddan alqur'ani <laughs> to Allah ya samu dace saboda ka malam tafaddal har zai zai hey, hey sai lalle kwa suke suna ganin <laughs> ai malam tun taya ne a takaice ba ta dogon mukaddima ba tun da lokaci ya yi nisa za mu jira kan abin da muke so mu magana da farko ni mai suna abubakar ladan gambo galabi bauchi wanda aka fi sani da abubakar salaf ina rantsuwa da allah wanda rai da yake hannunsa alkur'anin da yake hannun mutane a waya da wanda yake yanar gizo kashi casa'in da tara karya ne ba alkur'ani ba ne kurakure da gyara da rashin yin daidai da yake cikin alkur'ani ya fi guda dubu goma idan akwai mai mutu ko mai ja to ko ba buɗe ke zai iya nema wannan kenan wannan sakon da nake faɗa mafiya yawa limaman juma'a na garin nan gaba ɗaya an ba su mafiya yawan wajen tafsiri an tura har yau yana neman rafi dai ba samu ba ko ma na jira jira na ku in akwai mai ja har yanzu ya shiru hakan ya sanya to tun da an ce akwai shari'a commission barin gangara in je gun su ma na je na same su ce ga abin da ke tafi da ni da kana gun da kai dariya duk wasu na gani to ko ya hau ne Allah sarki ah, to ya za a yi ayan ma guda nawa ne dubu shida da yan kai ya ce kurakurai zuwa dubu goma haka ce hau bayani na ce to ga bayani nan sai na gwada musu kai na ce ga bayani a yau a ah, a rubuce ne in yanzu ka mutu ba ka da dubu goma ka mutu karshen ba ka yi a rubuce hakan ya sa ya na zo sai na zauna sai na rubuta a takaice na ce tun da alkuwa na da bari mu ɗauki misali sai na ɗauki suratul bakara na ɗauki kuskure biyu ba ma duka kurakuran ba da na lissafa ya ga kuskure ɗari takwas da tamanin suka biyu kuma takardar ta nan za a baku an zo da takardar kowane yi da kuskuren shi sa'an nan kaga bakara ɗaya bisa sha biyu alkur'ani ne in ka ninka wannan ɗari suka da yanke su sha biyu ka ga a abu guda biyu an samu kuskure guda dubu goma har da yan kai ba nemi sauran ba kenan to mu aje wannan a gefe ya aka yi aka samu kuskuren yanda aka yi samu shine an yi sakaci ne malaman alkur'ani sun bada ka'ida ba a kira alkur'ani alkur'ani sai ya cika ka'ida uku daga cikin ka'idan wani shi suka kuskure masu na'urar waya da na'urar yanar gizo da makamantansu suna rubuta alkur'ani da ka suna rubuta alkur'ani da son zuciya Allah ko ba haka yake ba kamar yadda za ce ma alif lami a ce Allah ne ya san fassara to wani lokaci in karatu ya nisa sai a ce nan ya sa alif nan ya sa alif me fassara sai kace kamar yadda zai kace mana da hada su Allah ne Allah ne ya sani nan ma sai in ce ma Allahu ne ya sani hmm. misali Allah ta ce wallazi ya sa'a fi ayatina mu'adibina wannan ayan guda biyu ne amma kowanne karshen ta daban Ɗaya ta cikin suratul hajji aya ta hamsin da ɗaya wanda zai sa'au fi ayatina wannan kalmar sa'au ka koma gida ka buɗe alƙur'anin ka ka buɗe nawa ka gaya rubuta ka koma suratu saba'i za ga wannan zai sa'au iri ɗaya amma Allah sai ya bambanta bambanci baina wannan da wancan wanda ko da jarabawa ake a makaranta aka ce wanda jin sawa fi ayatina na mu'ajizi na ulaika wanda da wannan ayat sura take baraka na zan fice to wannan ta hajji ce ko ta bai sai ka leƙa gani to ai Allah ta bambance mana ka ce akwai farko baina wannan da wancan kai yanzu ka ce to wancan ita ce ka ga Allah ya san ya suka kaida misali kare kan wannan misali illa ka ce masalu ko misalu alqur'ani kashi biyu ne daga farko zuwa izu talatin style din da Allah yake sa ana masa daban daga izu talatin zuwa nasi style din daban amma su a ranar kwamfuta suke style din duk iri daya kaga so rikita ma wancan ana so a ga mutum inda Allah ya sa alif ba wai bai san alif baki bane ba wai bai san alif kato bane masalan ai an san akwai lafin alqur'ani da yawa cikin qur'ani ko babu to ka je ka duba qur'ani duk inda aka ce alqur'ani alqur'ani guda biyu ne masu alif da da farkon suratu yusuf da farkon suratu zukur alqur'ani alifin a dan sama ake yin shi amma duk sauran waje a ce inna hadal qur'ana ya hadi sai amma alifin kato me yasa a surori biyu a bambance akwai in an gwada suka sani sun sani amma su da ke sani ba sai suka ware muka ce bari ku ji Allah ya san me yake in kaga ya alif baki akwai sabon in ya alif akwai sabon wannan mutum ba zai gane sai ya dubi kalmar jahilu duk inda kaji an ce na ko jahiluna gurgudan hasbi siyak ثم إن ربك للذين آمنوا سؤال بجهالة أنا مسلم أعوذ بالله أنا kuna mini menene jahili To duk inda ka gani alif ne banda guda daya sai aka yi ta baki to ya Allah ya kai ka sa sahabbai da suka rubuta a gaban annabi suka ware wancan baki suka wannan alif da akwai dalili ya ce akwai dalili me dalilin duk sauran wajajen da Allah yake jahili ko aikin jahilcin haka yake nufi mai tafsiri fassara da ta wani aiki da jahilci ko suka yi aiki aikin jahilci amma wannan guda ɗayan ba a so ne tafsiri fassara ta jahili in ya fassara jahili ya kuskure bai san mai tafsiri ba tunda na tsohon kalman karar rubutu ya canja dole ma fassara ya canja to sai aka kama wasan wasu bayan Allah ne wanda sun kame kamar sun ba su boci sai ga shi an dina mu shi ko ba boci kike ba ah, to mun ga abu ya rikice ka ga shi normal ashe ma ladabi ne tije na ci komai ba amma da ya kame sai zama ya hasibu hulme jahilu jahili ne kai amma mai Allah ya ce jahilu in na wasu ran ce yana ɗauka wannan sa da kuɗi ta ce ku wani jahili ai an san jahili kenan eh kana kira wani jahili ba kai ne jahili to sai Allah ya ma wannan jahilin karanta daban ita ɗaya ne tsarinta daban suna da yawa ban su a ci lokaci duk an samu littafin za a gani duk da mun kawo kaɗan ne ba su kashi ɗaya cikin ɗari ba kawo ba ka san kana da kayan aiki ba ka fitarwa duka duk ana ina ne ina ne yake ga kaɗan in ka haska idan wani ya kawo shi wa ya kasa ya kunna wata tocin ce na wazi to a karba kallahu ai akwai sabanin kira'a na to shi ke na na da akwai kira akwai ruwa amma wannan ta wayan wata kira'a ce <laughs> a yi kama da yi sun yi kwaba fa kwaba yanzu misali kalmar izu goma sha ɗaya kala awalau jirkikin ɗan ka duba kalan nan ba a mata alif baki alif ja ake izan madali akwai dalili wannan kalan ta da kira'a june a kira'a ta ibnu amiri da ruwaya ta hafsu wanda kuke anan su ne suke ce kun kala awalau ji'tukum bi ahada kun ga kala to sai aka rubuta da siketin kul saboda kira'a tara da ruwaya daya suna ce kul awalau ji'tukum ne da kira'an nasu da kira'an ibnu kathir da abu amri da asim da hamza da kisa'i da yaqub da jafar da halabul ashir da ruwaya na shuba duk ana ce kul awalau ji'tu da haka aka rubuta kalman aka yi kafin sai aka ja layi sai aka nika sallamu saboda a sanar da kai idan kun ta karo bi mai kala sai ka ce kala in ko ta karo bi ruwayatin da suka ce kul ne ka ce kul awalau ji'tu to su suka rubuta a na'urar wayar su da wannan yanar gizo suka ce kala kaga su rushe a ta ruwa da waya ake shi mu larabci akwai abin da ake ce salin kamar da ke a turanci to ku bar mana misali a turanci a ce ma yi wuka amma ba a jin motsin ke din a baki sai ce ni ai firamare nake naka ke wannan kaula sun kanai ko kinai sai ai wannan ke din silent ne ba ta to ka je ka duba alkur'ani Allah ta'ala ya ce sa'urikum ayati sa'urikum sai ta wawan wanda salan ne san as wancan ke din amma sai suka cire ka duba wai babu sun cire wa aike su ko sun dauka muna bacci ne <laughs> lokacin da kake za a tsaya nan mala masu kuma hidda zai da yawa eh. in ana yi sai a kwashe ana yi sai a kwashe eh. ba sai da ba masallaci sai eh. goma sha hudu da furtu sa zama ɗari da arba'in za ka bayar muka ce amma kamfanin salaf ka zo naira hamsin za ta baka ka ba ta naira hamsin ta so ni zai ta buga ta kai wani anguwa ba amma ba a yi a masallaci sai je wani da yawa subhanakallahu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir alhamdulillah ah, kamar yadda yan uwa suka saurara wannan matsalan ta taso ina jin kusan sati guda malam ya turo mana dukkan waɗannan takardu kuma a cikin wannan sati da ya gabata kusan mun zauna duka mun duba su mun fahimta ko sakon da malam yake isarwa a gurguje shine galibin qur'anin da yake cikin wayoyin mutane wanda za a tura ma akwai qur'ani ko waɗansu a sashin waɗansu website na na kwamfuta da sauransu shi qur'anin da yake cikin waya din ko wa'annan na'urorin akwai kurakurai a cikin su wanda jiya kusan yana daga cikin abin da muka ini muna duba kuma duk inda ya kawo misalin idan ka bude alkur'ani na takarda in ka buɗe na wayan ka zaka ga hatta rubutun wannan daban ne da wancan to wannan dai tambihi ne ga mutane domin su faɗa ku kuma alqur'ani bai taɓa zama alqur'ani ba sai in ya zama yadda Allah ya saukar da shi duka malamai sun daidaita hatta harafi na alqur'ani haka ne ko ba a canza shi a cikin alqur'ani canza shi ko yarda da canza shi kuma babban laifi ne a wajen Allah saboda haka dai lallai waɗannan ƙur'anai da suke wayoyi idan mutum ya sami wannan eh, risala ɗin za ka ga kwatancen aya in an ce aya kaza to ka duba yadda yake cikin wayanka ka ɗauki ƙur'ani ka buɗe za ka ga yadda kurakuran yake ƙwallon a fili daban-daban Allah ya samu dace ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa da shi ga ga